This is the voice of America. The following program is in Hausa. yanzu haka masu sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da mita 42 da kuma mita 61 a can jamhuriyar nijar za a yi jin sashen hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin kwanne akan intanet a saka voa hausa.com ko sashen hausa.com jama'a sauran ma assalamu alaikum barkanmu da daren yau bello ga galadanci ne tare da mahmud lalu muke fata kun wani lafiya yau juma'a 20 ga watan maris to fa karancin man fetur ya yi kamari a najeriya wancan alƙawari da gwamnati ta yi na za ta ba maketoci tallafi na kuɗin da ya kamata a basu su shigo da mai to an yi wannan alƙawari to an yi wannan alkawari za ku ji dalilin da ya sa jama'a ke wahala game da rashin mai sanar da yake yau juma'a za mu buɗe layukan waya su ku bugo mana duk wani ra'ayi ku lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a saka alamar tarawa plus da ɗaya a gaban lambobin nan yanzu ga cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum a Najeriya akalla mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu bayan wani hari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Gamborin Gala da ke jihar Borno. Wannan harin ya biyo bayan kwato garin da dakarun ƙasar kamar suka yi ne makonni kaɗan da suka gabata. Waɗanda suka shaida harin da ya faru a ranar Laraba ta gabata sun ce bayan da dakarun kamar suka janye daga garin na Gamborin Gala ne aka kai harin saboda rashin tsaro. wannan hari wanda ya auku a kusa da kan yakokin najeriya da kamaru na kara nuna yadda matsalar tsaro ke kara yin katutu a arewa maso gabashin najeriya yayin da ƙasar ke tunkarar zaɓukan wato manyan zaɓuka a ranar 28 ga wannan wata na maris garin na gamborin gala ya kasance a hannun 'yan kungiyar tun a karshen shekarar da ta gabata kuma har sai a karshen watan da ya gabata ne dakarun na kamaru suka samu damar kwato shi kamaru na ɗaya daga cikin ƙasashe uku da ke makwabtaka da najeriya waɗanda suka aike da sojojinsu domin yaƙi da ƙungiyar boko haram najeriya da chadi da kamaru da niger sun ƙaddamar da hare-haren haɗin gwiwa akan 'yan ƙungiyar a watan janairun da ya gabata bayan da mayaka suka karbe wato mayakan suka karbe ikon wani sansanin dakarun haɗin gwiwa a kusa da tafkin chadi a makon da ya gabata sojojin najeriya sun gaya murya amurka cewa akwai dakaru da kasashen afirka ta kudu da birtaniya da kuma ukraine wato suna taimakawa dakarun ƙasar najeriya sai dai hukumomin kasar sun ce sojojin suna horar da na najeriya ne kaɗan wato kan yadda za su yi amfani da sabbin makaman da aka sayo musu mahmud hukumar lafiya ta duniya ko who a takaice ta ce akwai yiwuwar barkewar cutar kyanda da ma sauran cututtuka a kasashen da ke fama da cutar ebola inda ta yi kiran gaggawa wajen gani an samar da allurar rigakafi hukumar ta kara da cewa barkewar cutar ta ebola ta sa an samu nakasu fa ayyukan ba da magungunan rigakafi a kasashen gini liberia da saliyo wato kasashen da suka fi samun matsalar nan ta ebola haka na faruwa ne kuma saboda mafi yawancin ma'aikatan lafiyan kasashen sun mai da hankali ne akan yaki da cutar ta ebola annobar cutar ebola fa ta hallaka akalla mutane dubu goma a cewar hukumar ta who ko da yake yawan sabbin masu kamuwa da wannan cuta ya ragu a 'yan watannin nan da suka gabata yanzu haka hukumar ta aika da sakonni ga kasashen tana mai yi musu gargaɗin cewa fa katse ayyukan ba da allurar rigakafi zai haifar da barkewar cututtuka irin su kyanda to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc wata kungiya da ke ikirarin cewa rashin kungiyar isis ce ta ɗauki alhakin kai hare-haren kuna bakin waken da suka kashe akalla mutane 126 a wasu masallatai waɗanda masa wato masu goyon bayan mabiya a ƙidar shi'a ke sallah a cikinsu a yemen kungiyar haƙila yau ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare a kan mabiya ƙidar ta shi'a yan houthi akalla yan ƙunar bakin wake uku ne suka tada mamuman da ke jikinsu a lokacin da ake gudanar da sallar juma'a a masallatan badr da alhashush da ke sana'a babban birnin ƙasar ta yemen ana da alakanta waɗannan masallatai a matsayin wuraren da ke da alaka da 'yan hauti waɗanda suke rike da ikon yankin na sana'a. bayanai har ila na cewa mutane 250 ne suka samu raunuka a baya ma ƙungiyar ta isis ta ɗauki alhakin kai harin da ya halaka mutane 23 a tunis babban birnin tunisia a tsakiyar makon nan a jiya alhamis ne 'yan hauti da ke goyon bayan tsohon shugaban ƙasar ala abdallah saleh suka yi wata arangama da mayakan sa kai da ke goyon bayan shugaban kasar na yanzu wato abdurrabu mansur hadi wanda kasashen yammaci wato duniya da na larabawa ke marama baya a ƙarshe jama'a shugaban amurka barack obama fa ya gaya firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu cewa zai nazarin dangantaka da ke tsakanin amurkan da isra'ila bayan kalaman da firayim ministan ya na cewa fa bai amince palestina ta zama ƙasa mai cin gashin kanta ba a cewar wata majiya a fadar shugaban amurka ta white house a jiya alhamis mr obama ya gaya wa firayim ministan hakan ne a lokacin da ya kira shi ta watar hu domin ya yi masa tayin murna game da lashe zaben da aka kammala a baya bayan nan gabanin gudanar da zaben ne mr netanyahu ya ce fa ba zai taba yadda palestino ta zama kasa mai cin gashin kanta ba a matsayin neman hanyar sasanta rikicin da ke tsakanin bangarorin guda biyu amma kuma a jiya alhamis ya dawo yana gaya wa kafofin yada labaran amurka cewa bai ki a kafa kasar palestina mara soja ba inda ma ya kara da cewa amma hakan yana da nasaba da yadda za a zauna a samar da yarjejeniyar zaman lafiya. Baki da labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. madala rashin man fetur fa ya addabi jama'a sosai a najeriya ga Umar Faruk Musa Abuja da ƙarin bayani. Duk da yarjejeniyoyi da aka yi tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kamfanonin mai da kuma masu samar da mai a cikin ƙasa, har yanzu ƙarancin man da ake fuskanta a Najeriya bayan ɗan sassocin da ya yi na 'yan kwanaki yanzu ya sake taɓarɓarewa da a dama bai yi ta a baya ba akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu kamfanonin samar da mai a najeriya wato abdullahi idris mataimakin shugaban kungiyar masu samar da mai a najeriya domin in ji karin bayani akan lokacin da watakila za a kawo ƙarshen wannan lalurar da ƙasar najeriya ke ciki sai ya ce eh, to abin da ke matsala na maganan harkar mai haji umar kasan mai abu ne wanda ake sha kullum da kullum kusan a misali Najeriya kowace rana a Najeriya sai an sha lita miliyan arba'in na fetur. To kaga abu ne wanda yake dole kullum sai an kawo a cigaba kawa ba za a tsaya ba. Wancan alƙawari da gwamnati ta yi na za ta ba maketoci tallafi na kuɗin da ya kamata a ba su su shigo da mai. To an yi wannan alƙawari kuma an yi mitin an yi shirye-shiryen biyan wannan kuɗi amma ka sa hanyoyin da za a biya wannan kuɗi abu ne wanda yake ɗaukar lokaci. To a gaskiya magana dai kuɗi har yanzu bai je hannun 'yan kasuwa ba bai shiga akawun da su maketoci ke kawo man ba. shine matsala gaskiya. To amma yanzu ya karancin man nan zai ci gaba da kasancewa kenan. To abin da yake faruwa ka san su bankuna idan sun baka bashin kuɗi ka je ka siyo mai to kuma sai sun tabbatar da kana da shirin hanyar da zaka biya su duka kuɗaɗen su kafin su saki jiki ko ba haka ba. Saboda haka duk a tsarin da ake bi na a saki kudade mai ya ci gaba da zuwa ana kai amma sakin kudin ya wahala saboda ita gwamnatin najeriya kuɗin bai kai cikin aljihun akawuntin marketers ba. To yanzu ina mafita kenan dangane da wannan matsalar? A jiyan nan sha tara ga wata marketocin Najeriya gaba ɗaya da major marketer da manyan 'yan kasuwan mai masu kawo mai sun zauna sun yi mitin a Lagos sun tattauna akan wannan matsalar ita kanta. ta alkawalin da gwamnati ta ɗauka na biyan kuɗi kuma har yau kuɗi bai kai wajen su ba kuma gwamnati ta karanta musu hanyoyin da an bi a taimaka don abin ya yi cikin sauki kuma mitin da aka yi jiya muka maketoci sun samu natsuwa kuma sun gamsu so ina sa ran mutum yawancin su za su koma su yi shirin da ya kamata ko da bashi za su ɗauka ta wata hanya su cika sa kuɗin su kawo ma dan man ya zama bai tsinke ba to wannan wahalar mai da ta sake dawowa ta man ne da ya ɗan yanke tun da bai zama yana zuwa kamar yadda aka saba kawo shi da yawa ba alhaji abdullahi idris kenan mataimakin shugaban kungiyar masu samar da man man fetur a najeriya a tattauna da na da shi a abuja bayan da kungiyar ta gama wani babban taron ta a birnin lagos domin ɗaukar matakan samar da mai a cikin ƙasa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya madala a gaida umar faruk musa to da yake yau juma'a fa muna so zan buɗe layukan waya ko kuma sai ku tabi goma da duk wani ra'ayi naku akwai abubuwa da dama da suka faru cikin mako da ma duk da wani abu da kuke da ra'ayi kawai wanda kuke so ku faɗa duk za ku yabo goma na lambar mu ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya a gaban lambobin nan amma yanzu ga idris bilal zai taya mu shakatawa in talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar da idan ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mugawa talaka ka bar kuka kuri'ar ka 'yancinka karike makamanka ita za ta cece ka latino da sardauna firimiyan na. sun ce masoyi gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya talaka ka bar kuka ƙuri'ar ka 'yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka ƙuri'ar ka 'yancinka ka rike makamanka kar a zo a roɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in kwa ki kai hawa yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ne kiranmu na farko daga adamawa adamawa hello Waya Adamawa. Wane ne? to yau muna jin duk wani ra'ayi naku da yake juma'a ba ma jin na adamawa sosai ah, lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai abubuwa da dama da suka faru a cikin wannan mako da yawa da yawa musamman ma karshen makon da ya wuce mataimakin ko in ce ya eh, mataimakin dan takarar neman shugabancin kasa a najeriya wato farfesa yemi oshibanjo ya zo eh, jihar maryland inda ya tattauna akan abubuwa da yawa musamman ma dai samun sojojin haya suna yaki tare da sojojin najeriya inda ya Allah ya wadai da wannan lamari ga waya daga Jos waya a Jos Hello Hello wane ne a Jos Wa alaikum salam wane ne Isma'il Abubakar Ahmad ne Malam Ismail eh, menene ra'ayinka Ra'ayina ne a maganar zabe ne Eh ne da maganar zabe Muna kira ga hukumar zabe kamar yadda suke faɗar adalci adalci to Allah ya sa adalci ya bukatun su domin mu a wasu guraren muna ganin cewa suna faɗar cewa za su yi adalci amma lokacin ranar zaben ba haka suke mana ba. To madalla na jas bar mu je Katsina wa Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wane ne? Ali ne Alhaji Sulaiman Malam Fashi a gajiya. Alhaji Sulaiman Malam Fashi wani ra'ayi ka kawo mana yau? a ni ra'ayi na abin da nake mamaki game da ainihin yadda ainihin su jam'iyyar pdp suke ta ainihin kai kogo da kawowa suna ainihin ba su ainihin zaben najeriya ba san cewa ainihin shi talakan najeriya yana cikin wahala ba da kuma ta aishe shi to kamar me wani irin kira za ka yi wa jama'a ai to gaskiya abin da nake so nake kira ainihin ga al'ummar najeriya su tsaya su tabbatar da cewa kasar nan ainihin muna cikin ainihin garari ne wahala saboda ainihin mutane ba su rayuwa akan ana yan jarida suna magana suna cewa 'yan najeriya ba su rayuwa akan ainihin suna rayuwa akan dala biyu in ma akwai abin da dala ɗaya akwai abin da ma bai kai ainihin dala ɗaya ba madala alhaji suleiman kenan a malumfashi gawa daga ainihin wato akwai bam waya akwai bam eh ba ba bai ne daga akwai bam baba wane ne Baba Idi, Baba Idi ya faru. Baba menene zaka gaya mana ne kana cin akwa ibon? Eh akan magana me ake bato ne? Eh, eh, wai me ma ake faruwa ne akwa ibon yanzu haka game da wannan zabe da za a yi? eh zaben da za a dai mu dai talaka muna fata yi shi lafiya a kuma ta shi lafiya. Ya ake siyasa akwa ibam? Eh akwa ibam dai siyasar su suna cikin ruwan sanyi ba irin namu larewa arewa ba. Ya jam'iyyu suna fitowa su yi gangami? eh yau ma an yi zama da jam'iyyar eh, wannan ta ma'aikatan nan Labour Party eh me faru ta same mu mu Hausawa nan ta ziyarce mu kuma mun jira da ita wasu kuma ta ga mana abu da manta to a gaida baba daga akwai ban barin je Katsina waya Katsina sai kana magana da auta mai gaji garin Jibiya malam auta daga Jibiya me zaka ga mana yau juma'a ni kira za ne ga malaman manyan malaman mu a Najeriya hmm. dan Allah dan annabi su ji tsoron Allah kan amsa kudaden ɗan siyasa da zage-zagen addini wajen wa'azi. Me yasa kace haka? Dan Allah dan annabi su bar zage-zage na addini kuma su bar amsa kuɗin mutane da sunan siyasa suna wanda su koyi za a yi da su. Gaba ɗaya sun bar musulunci sun riƙe addinin kawai musulunci bai hana wa abubuwan duka. To bar mu je jihar Nijawa a Nijar. ma'auyen kele ne daga Niger State daga Rijau. To, na Niger menene ra'ayin ne? na shi ne ma'aikatan tsaronmu na Najeriya ya kamata su fitar da bakin su ga dangane da harkar zaɓe. Mesa. Ya kamata su tsaya matsayinsu na ma'aikatan tsaro eh, talakawa su tsaya su yi zaɓensu ba ruwansu da harkar talakawa talakawa ba ruwansu da harkar ma'aikatan tsaro. to a gaida na jihar Niger bari mu je Kaduna garin gwamna ba Kaduna Salamu alaikum Nura Shabi da Sannan Gara da Nasa Kaduna Najeriya Malam Nura Shabi menene naka ra'ayi ne ra'ayi na na addu'a Allah ya sa a yi wannan lafiya lafiya Saki lafiya Allah ya sa Allah ya ba mu nasara To mun gode Malam Nura Shaibu daga Kaduna yau muna jin duk wani ra'ayi naku game da abubuwa da ma da kuke so ku yi magana idan ba manta ba dai a kwanakin baya ah, ɗaya daga cikin manyan hafsoshin sojin najeriya kenneth minima ya fito ce fa ɗaliban ci an neme su ba a san inda suke ba amma kuma gwamnatin najeriya dai a baya ta yi ikirarin cewa ta san inda suke kuma za a fito da sunan ba da ba ga wani mai bugoman daga taraba wa taraba ne alo akwai wani taraba to har yanzu ba mu samu nan taraba ba idan ba manta ba a wata mai zuwa 14 ga watan afrilu kenan ɗaliban cibok za su cika shekaru shekara ɗaya a hannun mayakan sa kai a najeriya gawa daga sokoto waya sokoto abubakar da ayya makwacin masallacin juma'a birnin da gisun lokacin gami jiya sokoto najeriya abubakar na masallacin juma'a menene naka ra'ayin ne ne da ra'ayi na ina roƙon allah allah sa a yi zaɓe lahiya a ƙari lahiya amin albarka annabi kana da katin zaɓe a yana da katin zabe matata ma tana da ana ta sai da katunan zaben nan ka sai da naka a Allah ki kiyaye to a gaida malam abubakar daga sokoto kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc agogon mai yanzu karfe biyar saura mintuna goma sha uku ga wani na bugon wani ne alo to kuma dai waye akan layi da bamu same shi ba yanzu ya katse akwai batutuwa da yawa bari mu je zamfara tukunna waya zamfara Hello, ni ne Manir Yusuf mai fata. Malam Manir, menene naka ra'ayin ne? Wato, ina son yi magana a kan wannan zaɓe ne da za a yi. Eh. Ah, ina fatan Allah sa a yi shi lafiya a kare shi lafiya. Amin, amin. Eh, shi ne ya gudunmawa da zan bayar. To, mun gode don nan gudunmawa taka malam na zamfara idan ba a manta ba yanzu saura kasa da kwanaki goma kenan kwanaki tara ko takwas a gudanar da babban zaɓe a najeriya wannan zaɓe dai da an so a yi shi ne ran 14 ga watan fabrairu amma sai aka ɗage shi zuwa 28 ga watan maris ga wani mai bugo mana bar mu kuma kaduna waya kaduna assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam alhaji musa garo ne A'a, sunana Muhammad Sani Rigacikun Kaduna, Najeriya. Mm-hmm. To, Malam Muhammad Rigacikun, menene ra'ayinka? To gaskiya ni ra'ayi na yau Juma'a shine gaskiya mu muna ma Najeriya fatan alkhairi da fatan Allah ta'ala zai bamu ikon da za a yi wa'annan zaɓuɓɓuka da suke tafe nan ganda kwana takwas lafiya. Hmm. ya zamanto cewa kuma an samu sakamako mai kyau wanda zai talakawan Najeriya daɗi baki daya fatan mu dai shine Allah ya bada ikon da za a yi wannan zaɓuɓɓuka lafiya a gama lafiya baki daya Muhammad Sani daga cikin Kaduna Najeriya a tashi lafiya to malam Muhammad mun gode sosai da wannan ra'ayi naka lamba mai tace biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar gaba daga Filato wa Filato na wane ne a Filato yake bugawa E, Idris Umar ne mai sayar da blouse a bakin tashin Idiyal wancan da. Yawwa Malam Idris Umar yau Juma'a za ka yi faɗan duk wani ra'ayi naka me kake da shi za ka gaya mana. Yawwa ra'ayina da nake son bayyana a wannan rana hmm. shine ina son jawo hankalin 'yan Najeriya ne musamman mu masu kada kuri'a hmm. da cewa ina ba da shawara wa 'yan uwana 'yan Najeriya don Allah idan muka fita wajen kada zaɓen nan. Hmm. Ya kasance mun ji a nitse da zuciya ɗaya. Mm. da kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mana shugaba na gari wanda zai tausaya na'am wai menene amfanin jefa kuri'a ne eh wato amfanin jefa kuri'a shine idan ɗan kasa ya je kada kuri'ansa kuma ya zaɓi shugaba da ya mm. kwanta masa rai mm. Allah ya ba wannan shugaba gani yake wannan shugaba ya share mishi hawaye da kuma irin matsalolin da suke tasowa a wannan mu Najeriya. to madala idris umar daga filato bari mu je jihar yobe wa a yobe muhammad bashir muhammad ne daga yobe malam bashir muhammad menene naka ra'ayin ne ra'ayi na ainihin ina fatan cewa allah ya sa mu ga nan lafiya amin amin hello ina jin ka eh magar zaben nan lafiya shine amma ainihin kuncin da muke ciki a cikin jihar Yobe hmm. ainihin a gaskiya kawai dukkan talakan da yake jihar yobe yana cikin kunci da sa'an da za ka kita abinci ba ne ma ke wuya. menene na mafita mafita kawai illa allah kawai za mu roga to mun gode bahar mamad daga yobe bari mu je kaduna waya kaduna eh, to ah, menene ra'ayinka to ni Allah ce ubangiji Allah sa wannan zaɓe mu ga ƙarshen shi saboda wannan zaɓe na da abubuwa masu fitarwa hmm. saboda kuma na ubangiji Allah ya sa mu wannan zaɓe mu ga ƙarshen shi wani ga 'yan Najeriya a karɓi zaɓe su kan kwaje da yanzu saboda Allah karɓi su kan abin na lahiya saboda a samu ci gaban ƙasa da arziki. To a gaida na Kaduna bar mu je Bauchi waya Bauchi. Ibrahim daga ibrahim bagobiri yau juma'a za ka gaya mana duk wani ra'ayi kana da wani abu na faɗa ina da wani abu na faɗa menene na shi ne allah ya kai mu ranar juma'a ranar ya ce gudun babban zaɓen najeriya hmm. me za a yi a wani lokaci a ranar shi ne za mu kwanan farin ciki da munna to a gaida ibrahim bagobari daga bauchi a tare da sashen hausa na murya amurka a washington dc muna jin duk wani ra'ayi ku da ke juma'a ga waya da tana shigowa daga kwanta gora a jihar Nijar. Wa gora Alhaji Ado mai leda daga gora Alhaji Ado mai leda menene kake da shi na faɗa? To ni ra'ayina shine muna muna roko Allah da Annabi sojojin Najeriya su bari mu samu mu yi zaɓe ba tare da wani tangarɗa ba. su yi hakuri su bari a yi zaɓe. Me yasa ka ce haka? Na? ce me yasa ka yi wannan kira ga sojoji? Saboda wancan karan an danganta zaben da cewa sojoji cewa ba za su iya ba da tsaro a yi wannan zaɓe ba. Saboda haka kuma mun duba a tsarin mulkin Najeriya babu soja cikin harkar zaɓe. To a gaida na kwanta gora mai kira mu na ƙarshe Adamawa Adamawa. Adama sunana Babare Muhammad arabu daga Gombe. To Babare daga Gombe, mina ne zaka gaya mana a nan wajen naku? Eh ni abin da nake so in fada ina kira ne ga jami'an tsaro nan dole a irin yankuna kamar Gombe nan ya kamata a yi amfani da irin maharban nan a rumfunan zabe. A yi amfani da me? A yi amfani da irin 'yan banga maharbai a rumfunan zaɓe domin hakan zai taimaka wajen inganta taro a wajen zaben. To madalla na adama mun gode waya kace ta karshe sai ranar talatin Allah su ya kai mu zamu mu sake bude layukan waya sai ku bugo mana. Assalamu alaikum. Yanzu kuma sai sharhi mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kasashen hankula da kasar masar ta share shekaru tana fama da su sun yi sanadiyar durkushewar tattalin arzikin kasar kuma rashin zaman lafiya ya jawo masu zuba jari daga kasashen waje janyewa a halin yanzu masar na buƙatar uwar jarin dala miliyan 20 zuwa 30 daga kasashen waje domin farfadowa a ƙoƙarin da ake ci gaba da yi a sake jawo hankulan masu zuba jari a misira shugaba abdel fatah al-sisi ya kaddamar da sake fasalin bunƙasa tattalin arziki da yanayin cinikayya wannan ya hada da rage harajin kudaden shiga da kuma kafa sabuwar hanyar warware shawarwarin matsalolin kasuwanci da ma samar da dokoki da kariya domin jin daɗin masu zuba jari duk waɗannan abubuwan da za su ja ra'ayin sabbin masu zuba jari ne a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry a taron tattalin arzikin misira wanda aka yi a tsakiyar wannan wata na uku a wurin shakatawar sham el sheik da ke misira kowa ya san cewa kuɗi da jari ana iya sashi kansu ta wasu hanyoyi kuma waɗanda suke yanke shawara game da zuba jari suna duba cancanta ne amincewa da kuma neman sanin abin da za a zuba wa jarin a bayyane kuma za a iya bin diddiginsu ƙasar amurka ta yi imanin cewa ƙasar wadda ta fi kowace ƙasa a yankin yawan mutane tana da muhimmanci mai tasiri a wannan bangare na afirka haka na nufin cewa zaman lafiya da ci gaban misira zaman lafiya da ci gaban yankin ne ga baki ɗaya shi sa amurka ta zuba jari a misira har na kusan dala miliyan biyu da dubu ɗari biyu muna samar da taimakon tattalin arziki na miliyoyin daloli da za a karkatar da su ta wajen ƙananan masana'antu saboda muna so mu ga ci gaban tattalin arziki a misira a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry domin samun ci gaba akwai matuƙar mahimmanci ga wannan yankin da mu duka waɗanda ke neman zaman lafiya da kyakkyawar rayuwa a yi aiki tare da kowa kuma tafi tare da kowa yana da muhimmanci a tabbatar da cewa ƙasar misira za ta iya bin tafarkin ci gaba bisa cikakken burinta na shimfiɗa mulkin demokradiyya kuma wannan wani abu ne da amurka ta ɗauki alwashin ganin ya tabbata wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa da nake cewa a kasa a tsare a raka a jira ba ce a yi faɗa ba. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yi. Nobody's political ambition is worth the blood Shugaba Jonathan ke cewa baya son ganin jinin wani ya zuba sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasar nan ta mu ce. In an kona kasuwa kai za ka rasa abinci. In an kona makaranta dan ka ne ba zai je ba. In an kashe mutum dan uwan kashe talaka. Saboda haka. Duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su wani jafa'i ko su taza tarzoma wannan makiyin al'umma ne. Wannan doka ta hana mu mun fito ne wa kare al'umma duka da ƙasa. ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba in ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun ku. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan Babu shakka mu gargaɗi mai gina rama mugunta. Yanzu ga Mahmud ya kamanta kaitattun labaran duniya. To Bello a Najeriya kalla mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu bayan wani hari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Gamboru da ke jihar Borno. Wannan harin ya biyo bayan kwato garin da dakarun kasar Kamaru suka yi ne makonni kaɗan da suka gabata. Waɗanda suka shaida harin da ya faru a ranar Larabar da ta gabata sun ce bayan da dakarun kasar Kamaru suka janye da garin na Gamboru ne. Wato sai mutanen suka kai wannan hari a daidai wannan lokaci. najeriya da chadi da kamaru da nijar sun kaddamar da har-haren haɗin gwiwa akan 'yan kungiyar a watan janairun da ya gabata bayan da mayakan suka karɓe ikon wani sansanin dakarun haɗin gwiwa a kusa da tafkin chadi a makon da ya gabata sojojin najeriya sun gaya murya amurka cewa akwai dakaru da kasashen afirka ta kudu da birtaniya da kuma ukraine suna mara dakarun ƙasar ta najeriya baya sai dai kuma hukumomin ƙasar sun ce sojojin suna horar da na najeriya ne kawai ba wai suna haɗa taya su yaƙi ba ne Madala an gaida Mahmud da takaitattun labaran duniya. Jima, a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa sai da sanyin asuba idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. muna taya mustapha ado funtuwa murnar ɗaurin auren aminansa dr haruna sale hassan da amaryarsa nabiha mansur ali wanda za a yi gobe asabar in allah yadda a masallacin alfurkan da ke alu avenue a birnin kano da misalin karfe goma sha ɗaya na ranar da safe allah ya bada albarka aure kuma muna kuma taya limamin ƙungiyar ma'abota kafafen labarai malam hassan taylor gora murnar aurar da yarsa gobe asabar da karfe sha ɗaya na rana ita ba a unguwar gora da ke abuja allah ya sanya alheri yanzu amadadin shi mahmud lalo da ya kawo mana labaran duniya da kuma Julie Letters Gresham ita ta haɗa sauti ta bada umarni. Sai injiniyan mu Suleiman Tarawale ni Bello Habib Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali guda wadatar zuci. Assalamu alaikum, sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.